bismillahir rahmanir rahim al'ummar duniya Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wato shi shine sha hudu ga watan sha ɗaya shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi kamar kullum kuna tare da yahaya masussuka kuma yau ne za mu kawo maku shirin nan mai taken mai gyara na gaban gyararre kashi na biyar kuma shiri ne da na san waɗanda suke biye da mu sun gane ina shirin nan ya nufa shirin yana magana akan. wato ka rayu cikin al'umma kazan mutumin kirki shine abun da allah yake nema wurin kowane ɗan adam to idan ka rayu ka mutumin kirki to har yanzu ba ka zama lamba ta ɗaya a wurin allah ba akwai buƙatar ka zama kai kuma mai gyara ne a cikin al'umma kana fata su ma al'umma su zama mutanen kirki kenan in ka ga ɓarna, ka yi ƙoƙarin ya za ka ka gusar da wannan barnai kuma za ka yi amfani ne da damar da Allah ya baka mm-hmm. akwai wanda Allah ya bashi dama zai iya yin bayani da baki a fahimce shi nasiha zai yi mm-hmm. wani kuma Allah ya bashi fawa ta mulki zai iya hana bannan nan da mulkin shi mm-hmm. wani kuma Allah ya bashi kuɗi zai iya neman ma mutane abun yi don su daina waccan lalacewa su zo su yi wani abu wanda zai amfane su kenan idan ka zama kai daga kura sai 'ya'yanta ne kai dan ka gyaru ba ruwanka kowa ma ya lalace to wannan kayi kalmar bahaushe da muka ce kowa ya kore ta shine cewa wai in jifa ta wuce kanka wai kan kowa ta fada to wannan ba tunani bane kyakkyawa gaskiya ne to amma idan ka zan mutumin kirki ka shirya kuma in ka ce za ka zama mai gyara ga sauran al'umma za ka haɗu da kalubale domin mun ce dama duk mutumin kirki kowa na son shi a salih shi salih mutumin kwarai yuhibbuhun nas mutane na son sa amma duk inda mai gyara yake shi kuma mutane suna kiyayya da shi ya gyara mm. sai muka buga misali da annabawa tun daga kan annabi muhammad annabi muhammad in ka diba sunansa ma kadai yana nuna maka mutumin kirki ne ya tashi cikin kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a a sunan kadai ka fahimci haka mm. amma ko da ya zo ya ce gyara ya zo yi daga nan aka ce mai boka aka ce mahaukaci aka ce mawaki daga ya ce ku al'umma ku zo ku gyara halin mm. shine kawai laifin to idan ka shirya wannan ka ce za ka zama mai gyara shi yasa mai gyara Allah ya fi kishin shi akan gyararre saboda shi mai gyara Allah ke tare mai fada kuma shi mai gyara amfani ne na duniya shi kuma gyararre amfanin kan shi ne kawai ina fata an gane don haka anan kuma kalubale za ka same shi har daga cikin gidanku domin ga annabi ibrahim shi mai gyara ne amma inda ya fara samun kalubale tun wurin mahaifin shi wannan kuma yana nuna maka in ka tashi gyara ba wai za ka rika tsallake a gyara ba ko gidan ku ga matsala yi bayani a gyara to shi annabi ibrahim ya ga matsala ne wurin mahaifin shi قال إبراهيم a قال إبراهيم لأبيه آذر amana liha in Allah ce wa iz qala ibrahim tun lokacin da ibrahim yace li abihi ga mahaifinsa azara wato azara hmm. a nan akwai maganganu wanda ba su da wani inganci ba su da tushe balle mafari sai a ce a'a ai ba mahaifin shi bane wannan wani ne yake da alaka da shi a'a li abihi azara babansa ne shi azara in ji Allah ba in ji Allah eh. ya ce wannan kuma wata ishara ce Allah ke nuna maka cewa za a iya samun mutumin da ba na kirki bai haifi mutumin kirki shi yasa a yi kuka a gaba yake cewa wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun hmm. illa man atallaha bi qalbin salim kenan tunda aka ce yace layan yanfa'u malun wala banun ya ansa cewa shi dan shi ne ina fata an gane mm. kuma falan ma ta bayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu mm. da ya gane ba mutumin kirki bane ya zare hannun shi daga gare shi mm. amma a kyakkyawan mu'amala Allah ya ce su ci gaba da kyakkyawan mu'amala a rayuwar duniya to nan gyaran sa ya fara yana gaya ma mahaifinsa ya ce yanzu ka ɗauki hanyar da ba ta kwarai ba ya ce ina ganin ka cikin wani yanayi wanda ba mai kyau ba don haka ina jawo hankalinka mahaifina to mu tafi suratu maryam mi ya faru dalilin gyara daga gyara ga hmm. abin da ya faru daga wurin mahaifinsa wazukur wazukur fil kitabi ibrahim hmm. innahu kana siddiqan nabiyya daga gyara fa tarihi ya nuna ana kashe mutum daga yazo gyara hmm. kisa har lahira daga gyara mai wa'azi nawa kasan an kashe kasan ko mai wa'azi aikin shi gyara ne haka dan gwagwarmaya nawa kasan an kashe wanda zai fito ya ce zaluncin da ake na kaza mu ba mu yarda da shi ba wani bai da ƙarfin gyarawa ma haɗin kaɗai yake da baki don a gyara daga haɗin za a kashe shi to nan annabi ibrahim allah ce ka ambata cikin ƙur'ani labarin annabi ibrahim domin shi mai gaskiya ne kuma annabi ne kaga kenan bayan mai gyara ne shi ɗin ma mai gaskiya ne mm. ɗabi'ar da ake so ka zama kenan ya ce إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا mahaifin bautar gumaka yake ya ce yanzu dan me kake bautawa abun da bai ji bai gani kuma ba zai ma amfanin komi ba ya abadi inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace babana ya ce wani ilimi ya zo mani daga wurin Allah ilimin da bai zo maka ba saboda haka inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika yace bi kabini ahadika siratan sawiyan in shiryar da kai titi mi kake yace ya abati la abudi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya yace ya abati ya kai baba la ta'budi shaytan kakka bautatawa shaytan idan shaytan ka bi shi to hanya halaka zai ɗora ka ta zalunci da cuta da cutar da al'umma mm. ya ce ya abati la ta abu da shaitan inna shaitana kana lir rahmani asiyan mm. domin shi shaɗan mai sako ne ga sarki mai rahama don haka kenan yana gaya mashi baba ka zama mutumin kirki duk wata hanyar banza a je ta mm. ya abadi inni ya akhabu ka ji abin da ya tsora cewa mm. mahaifi mm. ka duba wannan magana ina bakan magana ce babu ina wani abun ta da hankali gyara ne yace inni akhafu ayyama saka azabun minar rahmani ina jin tsoron kada azaba ta daga wurin Allah mai rahama ta shafe ka fatakuna lishaitani waliyan ka zama masoyin shedan da haka baba wannan hanyar ba ta hita ka baro ta ka dawo hanyar kirki mm. ka ji aikin gyara kenan mai gyara na gaban gyararre gaba ya ce da ana lihati ya ibrahim dan da hilar wa hajurni maliya ya ce shi yanzu kai kana so ka gwada mani kyama waɗannan gumakan kake yi ya ce to da ni da kai la illam idan idan baka hannu daga wannan gyaran da kake ba shi eh A anta an alihati ya ibrahim yace yanzu kai kana so ka gwada kyama waɗannan gumaka baka kwaɗon komai wurin su kai kana so ka nuna cewa zaka kalubalanci abin da nike yi yace to la illam tantahi in baka hannu ba la arjuman naka zan jajjefe ka ji mai gyara nan mahaifin shi ke cewa in bai bari ba jehe shi za a yi ina ga na waje kuma nan gyara ne ya zo idan haka gyara ba karamin abu ba ne shi yasa ka ga wani ga matsala dalilin tarin ku kana so ka gyara mai matsala amma sai kai ta kewaye kewaye saboda dan adam na gaba da gyara ga matsala kuna tare da mutum kuna kyakkyawa alaka baka so ya lalace amma wallahi in ka ganshi da wani kuskure kana son gaya mai sai ka rasa yadda ka yi amma in wani abu da kake so ka bashi fa misali ka samu kuɗi Allah ya hore maka kana so ka bashi kana so ka bashi wata sutura duk wani abu da kake son bashi in dai bashi ne na amfanin kan shi, cikin gidajenka kana so ka bashi guda za ka sha wahala ko hmm? lafiya da kawai za ka gaya mai kai tsaye mm, to amma ga wani abu wanda zai bata rayuwar shi yana yin wannan abun bai da kyau kana so ka gyara mashi wallahi ga ka da kai da shi ma kuke tattauna matsaloli na wasu mm. amma kai da shi kana so ka gyara mai matsala sai ka rasa yadda za ka yi saboda kiyayya da al'umma ke yi da gyara kuma yau innan idan mutum ya kuskure kai mashi gyara gobe kuma ka sake kiran shi kai mai gyara to jibi da zaka ga wata matsala sai ka ji kunya kira shi shi ma kuma in ka kira shi sai huskar shi ta gwada ma bai ji daɗi ba gyara ya gaji wannan gaskiya ne hmm? iyalinka kai da iyalinka ma in ka haɗi yau ka haɗi gobe jibi sai ka gaya za ka yi ka haɗi wannan abin jiya ka haɗi gobe kuma amfaninka ne hmm. ita ma kuma amfaninta ne da za ku gyara wannan abin da kai da ita sai kun riga kowa jin daɗi don haka gyara duk wanda ya ɗauki ya ce zai yi gyara sai yayi hakuri. nan annabi ibrahim ne ke cewa ɗansa la illam tantahi la arjuman naka in baka hannu ba zan jijjihe ka Dan da ya haife eh, jiso ya da kazara eh, azara ke gayawa annabi ibrahim afwan azara ke gayawa annabi ibrahim kuma azaran mahaifin ibrahim ne amma dalilin ibrahim ya zo da gyara yake cewa jefe shi zai yi a ka'ida kuma ai danka ake ma abu kai ka je ka nemo ma ɗan haƙƙi dan yanzu idan aka daure danka aka rubuto tara ba wanda za a kawo mata takardar nan sai kai hmm. ko ba haka ba da haka duk in asibiti ma aka kai shi aka rubuto ba wanda za a kawo ma wannan takardar sai wa sai uba sai uba hmm. to amma nan dalilin gyara kawai uba ne ke cewa zai je heda ya ma raba shi da duniya yace wa hajirni madiyan kai in ƙara jin labarin ka ya ce yaya ala salamun alai ya ce aminci tsakanina da kai zaman lafiya baba sa'astaghfiru laka rabbi ya ce sa'astaghfiru laka rabbi bai yi hushi ba hmm. yace zan nema maka gafarar ubangiji na da haka kenan anan in ka zama mai gyara kuma sai kayi hakuri ka rage hushi hmm. saboda ɗabi'a ce ta al'umma duk darajar hmm. ka da ƙimar ka kakka ce ba za a yi mare ne mayo ba amma annabawan Allah yace innahu kana innahu kana bi hafiya yace innahu kana domin shi Allah ya kasance bi dangane da ni hafiyan shine mafi sani aka ce hafiyan yana sama da aliman yafi kowa sani na hmm. muna fata Allah shi taimake mu hmm. shi yasa aka ce a wani wuri yas alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambaya ka dangane da tashi alkiyama kamar kana da wani ilimi na musamman dangane da ita ina fata an gane da haka shiri sai in Allah ya kai mu rana ya tayo kuma mu dora a na shida muna fata Allah shi taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh